Mai magana da yawon majalisar dattawa Ajibola Bashiru ya ce uwar jam'iyyar APC za ta zauna bayan azumin watan Ramadan domin ta fito da sifofi da za a yi la'akari da su wajen fito da shugabannin majalisar dattawa da na wakilai da suka hada da matsayi, cancanta, iya aiki, addini da irin gudumawar da shiyoyi suka bayar don nasarar shugaban ƙasa mai jiran gado. I've mentioned a lot of variables that will operate on the mind of our people, issue of competence, capacity, ranking, religion issue, ethnicity, political expediency, and of course loyalty to the party. A nan Bashiru ne yake cewa a irin wannan lokaci da ake da 'yan takara da dama musamman daga jam'iyyar APC mai mulki abu ne mai wuya a ce batun addini ba zai taka rawa ba bashiru ya ce za a duba batun musulun musulun kuma shugaban ƙasa da mataimakinsa musulmi ne su saboda haka za a duba yiwuwar krista ya shugabanci majalisar dattawa bashiru ya ce abu ne da dukkan manyan ƙasa za su ba da gudumawa wajen ganin an yi abin da ya dace ba tare da an musgunawa wasu ba amma ga tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa comrade isa tijjani yana ganin bai kamata a duba batun shiya ko addini a majalisar ƙasa ba. Mutane sun manta da abin da ya faru baya. A nan Obasanjo ya yi shugabancin ƙasar Najeriya. David Mark ya zama Senate President. Iko Remadu ya zama Deputy dinsa. Ete ta zama Speaker. Me ya faru duniya ta tashi? Bayan da za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da ƙarfin tsiya. sai mun yi yadda suke so amma ba kullum kana mana magana cewar za ka raba ƙasa kuma kana son mukami ba wai wai za ka tilasta mu ba zai yiwu ba wallahi saboda haka mu muna kan mu daram dam dam. To sai dai tsohon ministan sadarwa Ibrahim da suki na Kande ya tsokaci akan batun haɗin kan ƙasa ne inda yake cewa. Kusan zan ce gaskiya babu adalcin wajen tafiyar da mulkin ƙasa. shi isa kowa yake neman wai a ce nashi ne a waje ko da wannan ba zai musu adalci ba muddin dai aka ce a ai dan bangaren ku ne ko dan addinin ku ne shi shikenan kai hankalin ka wanda idan da ba haka ba inda an sami himma ga mutane musamman ma ga tabbatar da cewa an samu mulki mai adalci to duk maganan wannan bangarancin da maganan addini da kaza kaza duka zai tafi a kasar baki da Jam'iyyar APC ita ce ke da rinjaye a majalisar dattawa da kujeru 57, PDP tana da kujeru 29, Labour Party tana da shida, NNPP ta samu biyu, SDP ta samu biyu, Abba da YPP sun samu kujeru ɗaya kowannensu. A majalisar wakilai kuma, APC tana da kujeru 162, PDP tana da 102, Labour Party tana da 34, NNPP na da 18, Abba tana da hudu, SDP tana da biyu, adc tana da biyu sannan ypp tana da ɗaya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya